أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da muhimmancin zikiri da kuma irin tasirin da yake da shi wurin tarbiyyantar da ruhi da kuma tarbiyyan zuciya da ma kyautata ɗabi'u insha Allah cikin wannan darasi ɗin ma zai kasance ƙarasawa a cikin wannan maudu'in da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu a cikin abubuwan da za mu ambata kamar yadda muka yi bayani cikin darussa da suka gabata mu ambace hadisai da kuma riwayoyi na musulunci wanda suka yi bayani gani da muhimmancin ambaton Allah subhanahu wata'ala da kuma lezimtan ambaton Allah subhanahu wata'ala da ma sashen ayoyi na alkur'ani mai girma wanda suka yi ishara akan wannan maudu'i suka yi bayani akan wannan al'amarin mun ga cewa inda ambaton Allah subhanahu wata'ala yake kasancewa matsayin guzuri da kuma jari da kuma uwar kuɗi a tafarkin tarbiyyar zuciya da kuma kyautata ɗabi'u da kuma irin natijojin da zai iya samarwa da irin riban da mutumin zai iya samu a cikin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yanzu ma za mu sake ambaton sashen hadisai wanda aka roto daga amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam inda yake magana dangane da ambaton allah subhanahu wata'ala da kuma tasirin da yake da shi ya zo cikin tasnifu durarul hikam shahi na 189 hadisi na 3631 imam ali salam yana cewa man zakara Allah subhanahu ahya qalbah wa nawwara aqlah wa lubbah yana cewa duk wanda ya ambace Allah subhanahu ta'ala. to Allah subhanahu ta'ala zai rayar da zuciyar mutumin Allah subhanahu ta'ala zai haskaka hankalin mutum da kwakwalwar shi kenan a nan wurin a fagen yaƙi da zuciya a fagen yaƙi da miyagun ɗabi'u mutum yana buƙatar hankali wanda yake haskakakke mutum yana buƙatar kwakwalwa haskakakka mutum yana buƙatan zuciya wanda yake raye domin ya zamanto ya fahimci aibin kansa kuma ya guje shi domin ya fahimci haɗurra wanda saɓon Allah subhanahu wata'ala suke tare da shi sannan ya zamanto ya guje su to wani hanya ne zai bi ya samu zuciya wadda take rayayya wani hanya ne zai biya samu hankali da kwakwalwa mai haske wanda zai haskaka masa hanya hanya guda ɗaya ne shine lizimtan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda imamu Ali alaihi salam ya bayyana cikin wannan hadisin duk wanda ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala to shikenan Allah subhanahu wa ta'ala zai raya zuciyar shi Allah subhanahu wa ta'ala zai haskaka hankalinsa Allah subhanahu wa ta'ala zai haskaka kwakwalwarsa idan zuciya ta rayu sai kasance ba abin da take so sai alkhairi ba abin da take so sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata ba abin da take ƙi sai sharri ba abin da take ƙi sai sabon Allah subhanahu wa ta'ala hakanan kuma idan haskan hankalin mutum ya haskaka kwakwalwar shi ta haskaka to yana da sauƙi zamanto hanyar da yake tahiya a kansa cikin tafarki na Allah subhanahu wata'ala ya kasance hanya ne madidace kuma wanda babu karkata a kansa ba zai je dama ba ba zai je hagu ba zai je ne kai tsaye hanya miƙaƙa saboda mai saboda yana tare da kwakwalwa mai haskaka masa hanya ba shi ba shubuhohi ba shi ba shakku da sauransu sai zamanto yana ganin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala miƙaƙƙa kuma yana binta ba shi ba duhu kenan duk wannan sakamako ne na me sakamako ne na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kuma kamar yadda muka ambata kamar yadda muka bayyana a cikin darussa da suka gabata bai taƙaita ba ga lafazi ba kawai saboda shi ma wannan mataki ne marhala ne na harko daga cikin marahil kin zikiri kamar da za mu gani cikin hadisan da za su nan gaba dangane da abin da ya fi muhimmanci cikin al'amarin zikiri ko da yake mun yi ishara ga cikin sashen bayanai dangane da hakikanin zikiri da kuma irin nau'o'insa da kashe-kashensa amma hadisi zai zo nan gaba wanda zai ƙara bayyana mana muhimmancin zikiri da kuma irin nau'in zikirin da aka yi bukata wanda yake da irin wannan tasirin wanda muke gani muke ji cikin wannan hadisan da muke karantawa hakanan ya zo hadisi daga imam ali salam a cikin masdarin da ya gabata sai dai hadisin lamban sha bambanta wannan hadisi na dubu uku ne da ɗari shida da arba'in da biyar imam ali salam yana cewa istadimu zikra fa innahu yuniru alqalb wa huwa afdalul ibada yana cewa ku nemi dawaman zikiri ku yi ƙoƙari ku ga cewa kun dawama akan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kun dawama akan zikirin Allah subhanahu wa ta'ala saboda me saboda yana haskaka zuciya yana sa zuciya ta haske idan zuciya ta yi haske shakku zai gushe daga zuciya hakanan kuma munafinci zai gushe daga zuciya kafirci zai gushe daga zuciya sai zamanto zuciya duk alkhairin da ya shiga cikinta tana karban shi tana ƙara haske duk lokacin da ta ga sharri tana nisantan shi tana ƙinsa wannan kenan mutum ya dawo zuwa ga fitrar shi ta harko wadda aka halicce shi a kanta fitra wadda take salima halitta wadda take kubutatta wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce sa a kai sannan ce wa huwa afdalul ibada shi ne ma yayyen ibada saboda duk lokacin da ya kasance kana rayuwa cikin jawi na yanayi na hadara na Allah subhanahu wa ta'ala kana jin Allah subhanahu wata'ala yana tare da kai a cikin dukkanin motsawanka a cikin dukkanin kawaicinka to wannan kenan kaman kana ibada ne shi yasa ibada bai takaitu ba kawai ga sallah ko azumi ko zakka ko hajji da sauransu ibada ya kunshe ko da yaushe ka ji cewa Allah subhanahu wata'ala yana ka kuma yana nan tare da kai yana jinka yana tare da kai duk inda kake wannan kuma zai lizimta maka muraƙaban kai kiyaye kai kula da kai nisantan hushin abin da zai sabbaba hushin Allah subhanahu wata'ala kusantan abin da zai sabbaba yardan Allah subhanahu wata'ala wannan kuma shine lalle yayin ibada kamar da Allah subhanahu wata'ala ce wala zikrullahi akbar kuma lalle ambaton Allah subhanahu wata'ala shine mafi girma kenan ambaton Allah subhanahu wata'ala yana da muhimmanci muna ganin irin manya-manyan natijoji da fa'idodi wanda yake ɗauke da su cikin waɗannan hadisai da muke karantawa hakanan ya zo a cikin mizanul hikma hadisi daga amirul mu'minin alaihi salam a cikin mujalladi na biyu shahi na 69 imam ali alaihi salam yana cewa uskurullaha ذكرا خالصا تحيو به أفضل الحياة وتسلك به طرق النجاة yake cewa ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ambato wanda yake tsarkakakke watan cikin komi yana buƙatar mutum ya yi ri'ayan ikhlasi cikin komi yana buƙatar mutum ya kiyaye aikin da yake yi tabbatar kan cewa yana yi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala kawai niyyan shi ya kasance khalisan liwajhillah yana neman yarda Allah subhanahu wata'ala ne kawai ba yardan mutane ba ba yana yi ba don mutane su gani ba yana yi don mutane su ji don su gani kuma su ji kuma su yaba yana yi ne kawai saboda neman yarda Allah subhanahu wata'ala yana yi ne kawai saboda neman abin da yake gun Allah subhanahu wata'ala wannan kenan shine aikin da ya kasance tsarkakakken aiki wanda ya kasance karɓaɓɓen aiki a wurin Allah subhanahu wata'ala duk da irin waɗannan falaloli da kuma natijoji da muka ji masu kima masu daraja dangane da zikirin Allah subhanahu wata'ala dukkansu suna samuwa ne idan ya kasance zikirin an yi ne saboda Allah subhanahu wata'ala an yi ne saboda neman yarda Allah subhanahu wata'ala amma idan ya kasance an yi ne saboda wani saboda wani ya ji ko ya gani ya yaba to shi kenan mutum baya da komai a wurin Allah subhanahu ta'ala kenan imamu ali alayhi salam ya ce idan muka ambaci Allah subhanahu ta'ala ambato mai yawa kuma muka yi saboda Allah subhanahu ta'ala menene za mu samu Shi ne ke cewa tahyu bihi afdalul haya sai zamanto ko rayu da shi hiyayyen rayuwa kowa yana fata a cikin wannan duniya din ya zamanto ya samu kyaukyawan rayuwa ya zamanto rayuwar shi ta yi kyau kowa yana fatan wannan abin to amma wani hanya ne mutum zai bi ganin cewa rayuwar shi ya yi kyawu hanya guda ɗaya rakce kamar yadda muka ambata shi shine zamanto mutum yana rayuwa da Allah subhanahu wata'ala yana jin duk inda yake yana tare da Allah subhanahu wata'ala yana jin duk inda yake Allah subhanahu wata'ala yana ganin shi kuma yana muraƙaba Allah subhanahu wa ta'ala wannan sai zamanto ya ba shi kyaukyawan rayuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawali kan cewa wanda ya aikin kwarai cikin muminai maza ne ko mata za mu raya su rayuwa mai kyau wannan kenan shine hanyar samun yayyen rayuwa wadda kowa yake bayanta kowa yake nemanta shine ƙara cewa wa tasluku bihi turuqan najah sai zamanto kuma kun kama dalilin ambaton Allah subhanahu wata'ala kulli lizamci hanyoyi na tsira kowa yana son ya rayu rayuwa mai kyau kuma ya zamantu ya samu hanya wadda zai bi wadda za ta tsiratar da shi daga haɗawa cikin wulaƙanci da taɓewa na duniya da na lahira to ambaton Allah subhanahu wata'ala shine zai baka al'amarin shine zai baka wannan kyaukyawan rayuwa da shi ne kuma zai baka tsira kauce ma ambaton Allah subhanahu wata'ala kuma zai ba da akasin haka ne kenan lazim ne ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin raya zuciyan shi ta hanyar ambaton Allah subhanahu wata'ala kuma ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya samu kyaukyawan rayuwa ya zamanto ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya samu kanshi cikin hanya wadda za ta ba shi tsira duniya da lahira wannan kuma bai samuwa ne sai ta hanyar ambaton Allah subhanahu wata'ala ta hanyar ambaton Allah subhanahu wata'ala ne kawai wannan zai samu kuma ya zamanto an ambaci Allah subhanahu wata'ala saboda Allah ba an yi ba saboda neman duniya ko kuma saboda wasu mutane daban kenan Allah subhanahu wata'ala yana bayan duk wanda ya ambace shi Allah subhanahu wata'ala yana bayan wanda yake tunawa da shi Allah subhanahu ta'ala yana cika alkawali ga duk wanda ya ambace shi irin alkawulan da ya yi ga wasu ambaton shi da masu neman kusanci a gare shi da masu ƙoƙarin yaƙan zukatansu da miyagun ɗabi'unsu ta hanyar ambaton Allah subhanahu ta'ala ta hanyar tuna Allah subhanahu ta'ala wannan kenan da fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfanar da mu cikin abinda muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين